My name is Michael Harvey, and I am the director of the USAID here in Nigeria. We have been working in Bauchi for a long time, and today's event was to relaunch our new education program in the state um, to build on what we've been doing over the last many years and doing everything we can to support the governor's efforts to get every child into school. To be at least a five-year program. yace sunana Michael Harvey ni ne director hukumar USAID a Nigeria. mun daɗe muna aiki a bauchi hidimar yau shine sake kaddamar da sabon shirin tsarin ilimi don ɗorawa kan abin da muka fara ginawa shekaru da yawa muna kuma iya bakin ƙoƙarinmu domin tallafawa gwamna a yunkurinsu na ganin kowane yaro ya sami ilimi shirin na shekaru biyar ne gwamnan jihar bauchi barista muhammad abubakar ya ce shirin yana da muhimmanci ne mai matuƙar muhimmanci to da taimakon ita wannan da usaid shine yanzu aka fara wani shiri na musamman akwai miliyan goma sha biyar na dalar amerika da aka bayar da za a yi amfani da su a jihohi guda arewacin najeriya ciki har da jihar bauchi da kutunan mun kudura aniya kwamishinan da na zaɓa don in kai shi ma'aikatar ilimi shine mukaddashin gwamnan jihar bauchi wannan kuwa ba na yi shi bisa kuskure ba ne saboda muna son dukkan abin hajiya yalwa abubakar a balewa ita ce babbar sakatariya a hukumar yaƙi da jahilci ga abin da take cewa su ƙasar america sun zo ne su taimaka mana a nan najeriya musamman gwamnatin jihar bauchi da na sokoto don su taimaka mana cewa mun koyar da kamar musamman almajirai da kuma su yara 'yan mata waɗanda su ma duka ba su samu karatu ba da mata ma za mu ce a yadda suka ɗauka aka zo da a tallafa mana to kaman ita gwamnati na jihar bauchi menene irin guduma da za ta bayar ita na kasan a wannan shirin mu dai namu shine a ce kamar su amfani da waɗannan kafafe na gwamnati musamman kafar yaƙi da jahilci wanda tsarin namu ne abdulhamu muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya